وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين ya rantse musu da Allah ya ce, Tabbas, ni mai nasiha ne gare ku a cikin abin da na nuna maku ku aikata.